Bismillahir Rahmanir Rahim. Kairiya babi na shida. An Amma kiranta take yi har kusan 3 miss amma Kairiya ta saka wayan a silent bata ji kiran ba. Washi gari da safe misalin karfe 8. Kairiya tana kwance a ƙasa akan sallaya tana bacci. Haula ce ta buɗe ƙofar ɗakin ta yi sallama. Tashin Kairiya take ta ce, Hajiya ki tashi ke shirin makaranta. Kin ga kin yi latti. Kairiya cikin muryar bacci ta ce, Haula ba zan ƙara zuwa shukul ba sai ranar da za a fara wayek. Dan saura sati ɗaya ma mu fara, so please ki bar ni na yi bacci na. Haula ta tashi ta bar mata ɗakin. Kariya ba ta tashi a bacci ba sai kusan ƙarfe sha ɗaya. Shiga toilet ta yi brush, dining ta wuce don cin breakfast. Lanzania da fish ne a food flags. Taɓa baki ta yi ta ce ba sabon ba yau Dija ta yi abin kirki. Zama ta yi ta narka sanda ta ji cikinta ya yi nak ta kwanta tura plate ɗin. Kiran Dije ta yi, Dije ta do ta zurƙusa ta ce, Hajiya gani nan. Dije lanzaniyan nan ya na ji shi wani iri but ba laifi dai ya ɗan yi daɗi. You try a little. Da rana ina son ki min pancake da pink rose kin ji? An kuma ki ce wa Haule na ijiye albashinku gaba ɗaya ta raba muku. Ta hajiya mun gode, Allah ƙara buɗe. Kairiya ta ce amin. Tashi ta ta wuce ɗakin ta yi wanka ta saka atamfa super wax. Wanda yake da tortoise pink ɗinkin riga da skate, wanda ya matuƙar amsar jikinta da fatar ta. Ɗaukar wayar ta yi, ta ga 25 miss call, wanda kusan na Sabir ne da na Abba guda biyar. Sai na Suraj guda ɗaya da wanda Ammu ta mata daren jiya guda uku. Karan namban Abba ta yana fikin ya ce, My daughter, ina kika je ne ina ta kiranki baki ɗauka ba. Yanzu ina airport ina da wani mitin a Spain but I will call you immediately idan na iso. Kariya ta ce ok abba safe journey. Namban Kamalu ba take kira amma baya ɗauka. Tun ranar da abin kwafa da sojoji ya faru bata ƙara ji ta kansa ba. Gashi tun jiya take kiransa baya ɗauka. Yanzu Kamalubat baya ɗaukar wayata, ko ya zan yi da Sabir ne oho? Can ta ce, wow, I got an idea, namban Suraj ta yi kira. A take ya fikin, Kairiya ta ce, hello ya Suraj, na ga miskol naka. Ka yi haƙuri, ba na kusa da wayar ne? Suraj ya ce, ba komai ki daman ina so ne na gaishe ki. Ayya, na gode. Ka tuna abin da na ce maka jiya, idan kana fure sai mu fita. Suraj ya ce, "Ok, ba damuwa, ba abin da nake yi, na zo ne yanzu?" in mm, a'a, mu bari sai da yamma wajen karfe hudu, saboda yanzu akwai rana." Suraj ya ce, "Ok, to shikenan sai an jima. Zan zo insha Allahu karfe hudun." Kariya ta ce, "Ok, shikenan sai an jima ta katsa wayar." Gabban madubi ta zauna ta tsara kwalliya, saboda ta je makarantar koyon kwalliya ta iya kwalliya ba ƙarya. ta ɗaura ɗan kwalin kayan ta yafa gyale a kafaɗarta ki na motar da wayoyinta ta zuba a jakarta motar abba ta ɗauka s-cross wanda a najeriya ga baki ɗaya mutane uku ne suke hawan kalar motar fisgar motar ta yi sai wani town wani babban restaurant ne pakin motar ta ta yi a parking slot bayan ta shiga ta siya su ice cream da meat pipe komawa ta yi parking slot don ta hau motar ta Me za ta gani? Wata mota ce ƙirar Benz. Ta rufe mata hanya ita ba za ta iya fitar da motar ta ba. Doguwar tsuki ta ja ta ce, Yanzu ina zan ga wannan mai motar na masa magana ya fitar da motar shi. Ai wannan iskanci da rashin hankali ne. Kujera ta zauna a waje tana shan iska tana shan ice cream nata. Idan ta ƙyar na wajen ta, tana jira ta ga wanda ya tare mata hanya. Can ta hango Sabir da wani saurayi kyakkyawan gaske sun nufo wajen motar da alama Benz ɗin nasu ne. Kariya ta ce, "Wow, mm. tabbas kamar na san gayin da yake tare da Sabir." Ban san surutu, na san yanzu ina Sabir zai riƙe ni da surutun shi. Lallai da ba Sabir bane ba da sai na ci musu mutunci. Yanzu ma dan ba na son yawan surutun Sabir ne, sai satan kallon yaron da suke tare da sabir take amma brain nata ya kasa tunano inda ta san yaron can wajen su sabir kuwa sai cewa yake wow yaya zuliyadin kaga motar nan kuwa s crush ne fa wanda nake ganin tallan shi a show na reed gaskiya motar ta yi yana faɗa yana shafa motar Zuliyadin ya ce, Kai dai tun da muka shigo nan maganar motar nan kake yi, sai ka yi addu'a Allah baka arziki mai albarka sai ka ga kasiya wanda ya fi wannan ma. Kai ina yaya, ni ko wannan ma ya ishe ni ba na neman wanda ya fi wannan. Ka san me yaya? Kamar ina jin kamshin turaren wata sabuwar babe da na yi kiyo. Cewar Sabir. Zuliyadin ya ce, To yanzu kuma wacce ka samu sunanta Kim? Lalle kam, kai dai da son matanka gwara ka rage. Kai yaya wannan fa daban ce ta haɗu iyakar haɗuwa. Zan so ka ganta yaya ta yi wallahi. misot nake kiranta amma asalin sunanta Kairiya. Zuliyadin yana jin sabir ya ambato Kairiya a take kalar fuskar shi ya canza. Yanayin shi ya canza ya koma wani iri. Dan yanzu Kairiya yana ɗaya daga cikin sunayen da ya tsana a rayuwarsa. Ya ce idan za ka shiga mota ka shiga, idan ba za ka shiga ba na ja mota ta na yi gaba. Sabir ya shiga mota Zuliyadin ya ja suka bar harabar restaurant ɗin. Duk maganganun da suke yi kariya idan tana kan Zuliyadin. Ya yi masa kyau kuma kamar ta san shi a wani wajen. To a ina? Ya rabi ina na san fuskar nan. Haka ta gama saƙe-saƙenta ta ɗau motar da sai gida. Tana zuwa gida ta miƙa wa Sahaula ice cream da meat pie ita ma ta kai sauran ɗaki ta saka a fridge ta yi alwala ta yi sallah. Daukar benelin da wasu ƙwayoyi ta yi ta sha ba ta fi sakon biyu ba bacci mai nauyi ya ɗauke ta. Ita ce ba ta tashi ba sai da haula ta zo tana bubbuga ta ta ce, Hajiya ki tashi kin yi ba ƙofa. A take Kairiya ta tashi ta ce haba haula har ya zo yanzu ƙarfe nawa ne? Ƙarfe huɗu da rabi. Kairiya ta ja dogon tsoke, am Hajiya shori yanzu hudu da rabi ne. Kairiya ba ta san lokacin da ta tashi ba ta shiga toilet ta yi wanka da alwala. Tana fitowa ta yi sallar la'asar, fauda ta shafa da lip gloss. Wata English waya ta saka doguwa ta yi rolling ɗin gyalen ta ɗau wayarta. Dubawa ta ta ga 11 miss call, biyu na Surat, sauran na Sabir. Kiran Sabir ta yi, yana fikin ya ce, Haba Kim Hot, ina ta kiran ki ba kya bikin. Har bifi na ya hau wallahi. Khairiyya ta ce haba darling yanzu ina tare da yayana kuma yana so ku haɗu ka zo ka same mu a barwi mana. Sabir ya ce haba Miss to yanzu nan zan shirya na zo sai na zo kin bye. Ita ma ta ce bye ta katsa wayan. wayo Allah na Allah sa wannan kaftin Sirat din da yunifom ya zo. Ai ko ba uniform na san yana yawo da gun coffee store. Oh Sabir you gonna catch something today. Fitta ta ita sami Suraj a guest room, kallonta yake kamar wanda zai cinye ta. Zama ta yi suka gaisa sai duk kuma suka yi shiru. Kairiya ta ce Suraj ya baka ci komai ba, ya ce na ci fa. Am okay alhamdulillah. Za mu iya tafiya, Kairiya ta ce eh mana me zai hana. Suka jero zuwa parking slot. Kairiya ta ce na ɗau mota na ne ko za mu je da naka. A'a mu je da nawa, Kairiya ta ce, "Oke, to shi kenan." Suka shiga motar. Wow, ni nana, na ce sun dace. Surat ya juya wajen Kairiya ya ce, "Ina muka nufa?" Kairiya ta ce, "Bawi." Surat ya ce, "Bawi fa kika ce." Ta ce, "Eh, na sani." Surat ya ce, "Oke, to." Wani babban haɗaɗɗen hotel ne wanda tun a nesa za ka ga wuta yana bilinkin an rubuta Bawi Hotel. Hotel ne da wajen shakatawa suna fakin motarsu suka nemi kujera suka zauna kusa da pool suka zauna. Suka yi ordering drinks da snacks. Suna ci ba wanda yake cewa ƙala sai can kayariya ta ce. Me yasa all the time kana nan shiru baka magana ko dai haka sojoji suke. Amma dai I'm sure akwai something that you should do like a lot. Suraj ya ce me kenan? kariya ta ce, Idan na ci me za ka ba ni? Suraj ya ce, Anything you want, idan bai fi na ba. Ka yi alƙawari cewar kairiya. Suraj ya ce, Na yi alƙawari. Kairiya ta yi murmushi ta ce, Wow, good. Abin da sojoji suka fi so in um, mafi yawancinsu sun fi son mata da kuma su sha ƙwayoyi, I mean kayan maye. kallonta yake da mamaki wato mutane suna kallon kowane soja yana da neman mata da shan abin kenan me yasa mutane suke yi musu tunani haka kafin ya ce wani abu ta ce Dan filbert ba zan guje ka ba ta kashe mishi ido ta ci gaba you know you have something in common ta jiya tana kalle-kalle ko akwai wanda yake jin su ko kallonsu su ta ga kowa yana harkar gabansa ta matso da ta, dab kusa da shi ta ce masa a hankali ni ina shan abubuwa amma ba na shan sigari kawai syrup nake sha da 'yan ƙwayoyi haka kai dai na san kana shan sigari da giya da sauransu ko ku ban canka daidai ba tana kashe mishi ido ta ce amma dai faɗa min wanne ne kake sha kallonta yake da mamaki yarinya wanda bata fi shekaru goma sha bakwai ba amma ta san duk waɗannan kayan mayan ga ta ƙarama kuma kyakkyawa ya ɗauka rashin ji ne kaɗai da ita ashe har tana shaye-shaye to ina mahaifiyarta take tabbatar tana shaye-shaye this is too bad kariya ta ga yayi shiru ta taɓa sa ta ce hai kar fa ka ji babu daɗi kar kuma ka ji kunyata wannan sirri ne babu wanda zai ji i don't drink and i don't smoke kuma bana neman mata buɗe baki kairiya ta yi tana kallonsa ta ce da gaske me yasa kake haka na ɗauka duk hali ne na sojoji ai da husky boys nasa ya ce mata da gaske ba zan miki ƙarya ba duk abin da kika lissafa ba na ko ɗaya daga ciki but ai duk abin da na lissafo an san aikin sojoji ne suna son mata da son shaye-shaye cewar kairiya ai ba duka sojojin ba bai kamata kuna mana kallo mu haka muke ba na yadda hamsin bisa hamsin suna yin haka amma ba duka ba no ba wani rabi ka ce kusan duka sojoji haka suke but na yarda da kai amma na ji haushin faɗa maka da nai ina shan abu amma ai ba wani abu nake sha ba syrup ne kawai sai 'yan ƙwayoyi so mahi saurare bari mu dakata anan shirinmu na gaba za mu tashi